Maryama mai shekaru uku a duniya tana zaune a ƙarƙashin rumfa a gaban sana'arta na sayar da kifi. Maryama dai yau kimanin shekaru 27 kenan da take cikin wannan sana'ar inda ta ce ta gaji wannan sana'ar ne daga iyayenta. Mu sarkawa ne, mun gada ne ga iyaye. mun tarar da iyayenmu a cikin wannan aiki na kamun kifi wata rana wani proje ya ɗauke su ya kai su tilibiri ya ba su horo ya kuma rike su a can mu 'ya'yansu mata muna zuwa tilibiri mu karɓo kifin da suke kama mu saida mu sayi kayan miya mu dawo gida wani lokaci muna sayan kifi ga wasu mutane kuma mu saida ta haka ne muka koma masu sana'ar kifi sana'ar kifi ta da ta bambanta da ta yanzu yanzu sai mai saye ya zaɓa sannan a yi ciniki yanzu muna amfani da shikeli mu auna in ba haka ba sarkawa ba su saida muna kifi harkar sana'a abace da ba hutu ballantana sana'ar sayar da kifi, inda Maryama ta bayyana cewa tana cin karo da matsaloli a cikin wannan sana'ar. Wanda ke bakin isa shi ne ke sayan kifi ga sarkawa, shi kuma ya saida wa wani, wanda shi kuma yake saida wa mutunan da ke da izinin sayar da kifi, ya je tilaberi ya saida. Idan kana buƙatar ka samu izinin yin sana'ar kifi, sai ka yi kati, sannan ka biya fatanti. Wasu na biyan har shekara amma duk da haka waɗanda ba su kan ka'ida sun fi mu cin moriyar abin suna samun kifi a farashi mai rahusa saboda haka ne ma wasu mutanen sun fi son su yi harkokinsu ba tare da bin ka'ida ba sai dai duka da irin ɗawainiyar da ke akwai a cikin wannan sana'ar maryama a hali yanzu ta samu gina gidan kanta kuma a cikin wannan sana'ar take ɗaukar ɗawainiyar gidanta abinda ya shafi masu sayan kifi maryama Adama ta iya rike abokanin cinikayya inda take sayar musu da kifi a cikin farashi mai rahusa, kamar yadda wani da ya zo sayan kifi ya bayyana. Ina cikin bulaguro ne a wannan jiha, ga alama akwai kifi sosai kuma ba tsada. Ina cikin ciniki, ina tsammanin za mu gane ma juna. A hal yanzu dai a cikin wannan sana'ar yara biyu ne zuwa uku har da ‘yarta suke aiki a ƙarƙashin Maryama, kuma tuni ‘yarta ta shirya tsab domin ta maye gurbin sana'ar mahaifiyarta.